Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim a yayin da ƙasar Nijar take cikin wani mawuyacin hali na rashin zaman lafiya sakamakon juhin mulki da sojoji suka yi wa shugaban ƙasar wato Shugaba Muhammad Bazoum, a yanzu haka an tona asirin babban dalilin da ake ganin shi ne musabbabin dalilin da yasa sa aka yi shugaban ƙasar shugaban ƙasar jam'uriyar Nijar juyin mulki wato Muhammad Bazoum. Duba da yadda ake ganin Faransa ta yi kace-kace ta yi kane-kane a sha'anin mulkin a sha'anin mulkin Nijar da ma ƙasashen Afirka gaba ɗaya, ana zargin Faransa Duk wata ƙasa a Afirka wacce ta ce ba za ta yi tafiya da Faransa ba, to wannan ƙasar Faransa za ta shirya mata maƙarƙashiya za ta shiryo shugaban ƙasar wannan ƙasa maƙarƙashiya ko dai ta kashe shi ko ta yi da za a tumɓuke shi a kan mulki duba da yadda faransa ta yi ta dogara da afirka duk wani ma'adanai da wani albarkatai na ƙasashen afirka da suke da shi faransa tana shiga kace-kace ta lallai sai ta amfana da wannan arzikin amma yanzu ba tare da mun cika ku da surutu ba, ku kasance tare da mu yanzu a wannan tasha ta Taskiya TV don jin bayanan shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum? wanda wannan ne kai ga dalilin da ya sa ƙasar Nijar ƙasar Faransa da gwamnatin Faransa ta shirya maƙarƙashiyar murƙushe shi tare da yi masa juyin mulki ta hanyar haɗa kai da wasu tsirawasan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 Alhamdulillah 'yan uwa an ji kalaman shugaban ƙasar Nijar da ya yi. Wannan kalaman da ya yi su ne wata ɗaya da rabi zuwa wata biyu baya, sakamakon ƙoƙarin da shi shugaban ƙasar Nijar yake yi shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum yake yi don gani ya yanke alaƙar alaƙar ƙasar Nijar da ƙasar Faransa sakamakon zaluncin da ƙasar Faransa take yi wa ƙasar Nijar na ƙoƙarin ebe mata ma'adanai tare da ƙoƙarin tilastawa Faransa yin amfani da da kuɗaɗen kuɗaɗen Faransa saboda Faransa ta samu madafun iko ta samu hanyar da take za ta ci gaba da ɗibar ganima ko mu ce albarkatun ƙasashen Nijar. Shi kuma muhammad Bazoum ya gano cewa fa ƙasar Faransa fa tana ci tana tana hana ƙasar Nijar da ma ƙasashen Afirka ci gaba, saboda haka shi fa bai ga dalilin da yasa zai yarda ya ci a ci gaba da tafiya a haka, ƙasar Faransa ta dinga yi wa ƙasar Nijar katsalandan ba. duba da yacca ƙasar Nijar kowa ya sani har yanzu tana ƙoƙarin yaya za a yi ta farfaɗo ta samu ci gaba kamar sauran ƙasashe, to ashe ƙasar Faransa ita take ƙoƙarin danne ƙasar Nijar ɗin saboda kada ƙasar Nijar ta taso ta samu ci gaba ya zama na ta raba gari da Faransa gaba ɗaya. Shi kuma Muhammad Bazoum sakamakon kishin ƙasar Faransa da yake yi, ƙasar Nijar da yake yi, shine yake ganin lallai sai ya raba gari da Faransa, idan fa ba a raba gari da Faransa ba, Faransa a zalimar ƙasa ce, ta daɗe tana zalunta ƙasashen Afirka. Idan ba a raba gari da Faransa ba fa ci gaban da ake so da ƙasashen Afirka suke so su samu ba za su samu ba, shi sa yake gani ya, lashi ya lashe takobin sai an daina amfani da kuɗin sefa a ƙasar Nijar gaba ɗaya nan gaba. Nijar yaya za a yi ta dogara da kanta ta samu ta fitar da kuɗi nata na karantanta da za ta dinga amfani da su. Duk wani alaƙa da Nijar take da shi da Faransa wanda yake ƙoƙarin daƙile ci gaban Faransa to Muhammad Bazoum yana ƙoƙarin ya gani ya yanke wannan alaƙar. kuma idan mutane idan ba su manta ba duk masu bibiyan kafafen yaɗa labarai da masu nazarta al'amuran yau da kullum na ci gaban rayuwa Kowa ya san an yi wa Faransa mummunan tambari na Faransa ita take haifar da rashin zaman lafiya a Afirka da ma ragowa ƙasashe a duniya. Faransa duk yayin da ta ga wata ƙasa mai ƙoƙarin tasowa ita ma ta ga ta gina kanta, tana yin wani hoɓɓasa na ƙoƙarin ta samu ci gaba kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba suka samu. Faransa za ta shiga teku kutun ta ga ta hana wannan ci gaban saboda wa'annan ƙasashen kada su taso su dinga gogayya su hana haɗa kafaɗa da kafada da su idan kuma ƙasar tana da wani abubuwa wasu abubuwa na albarkatan ƙasa da faransa take amfana da shi to di yacce za a yi ko ana hama za ma ha mata ko ta har ta hanyar dasa yaƙi a wannan ƙasar Faransa za ta yi wannan abin don ta ga ƙasar nan ta zauna ta ci gaba da zama a matsayin matakin da take, don ta ci gaba da samun al'amuran da take samu a wannan ƙasa, tunda Faransa kusan duk arzikinta tana dogara ne da ƙasashen Afirka da sauran ƙasashen irin na Asia haka da sauransu. Wannan shine babban dalilin da ya sa Muhammad bazam ya ga shi fa ba zai ci gaba da alaƙa da Faransa ba, zai yi ƙoƙari ya din daƙile da hanyoyin alaƙa da Nijar take da shi da Faransa don yin Faransa ta samu ci gaba. an ji a cikin hirarsa wanda ya bayyana cewa insha Allah a cikin mulkinsa cikin shekara ɗaya zuwa shekara biyu zai yi ƙoƙari ya ga ya raba gari da Faransa ta hanyar amfani da kuɗaɗen sefa da Nijar take da su da sake take na Faransa ta Nijar ta daina da sauran abubuwa da zai dakile wanda yake gani shi zai ɗaura Nijar a matakin ci gaba wanda wannan da wannan furcin da ya yi na bidiyon nan da aka gani zuwa yanzu shine ashe Faransa tana nan tana ta, ta, kafa masa koyon zuƙa ta shishirya masa tubgu na target wanda za ta yi ƙoƙarin ta ga ta hamɓarar da shi daga kan mulki. Faransa tana don ta kashe ka a kan gabanta ba komai ba ne ba a hakan ma ana ganin cewa shi ta yi masa ma da kyau in ma cire shi kawai aka yi daga mulki don dan a dan a dasa masa bam a jirgi ya tashi ba komai ba ne ba abin da yake faruwa yanzu magana ta gaskiya a halin da ake ciki yanzu kenan faransa ce ake zargin ta shiryawa shi Muhammad Bazum tubu don a tsige shi daga mulki sakamakon rawan gaban hantsi da yake ƙoƙarin hana ta yi a wannan ƙasa wannan shi ne fatan ma'anan Allah ubangiji ya kawo wa Nijar zaman lafiya da zaman lafiya da lumana a ƙala ya kawo zaman lafiya da lumana a ƙasar Nijar Allah ubangiji ya sa su ya zauna lafiya kuma duk wanda yake da hannu a cikin ƙoƙarin durƙusar da Nijar a kan rashin ci gaba, ya Ubangiji Allah ya musu maganinsa, ba wanda ya fi ƙarfin Allah. Allah Ubangiji ya ba Nijar lafiya da zama lafiya, amin. Da ƙasarmu Najeriya ita ma Allah ya ba ta lafiya da zama lafiya. Halayen da ake ciki na fatara da talauci a ƙasar Nijar da Najeriya. Ya Ubangiji ya kawo mana ɗauki, ya kawo mana ƙarshen wannan abubuwa da yake faruwa a wa'annan ƙasashe da ma ƙasashen musulmi gaba ɗaya amin. A ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta Taskiya TV don ci gaba da kawo muku karatattakan malamai don ilmantarwa da faɗakantarwa da al'ummar musulmi tare da kawo muku abubuwan da yake faruwa irin wannan don wayarwa da al'umma kai akan al'amuran rayuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.